kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a filin da rashin ta yi, Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke muku maraba. To har yanzu muna kan sana'ar rini ɗaya daga cikin sana'o'in ƙasar Hausa da suka daɗe. ana yi tun kafin zuwan turawa ga wakilin muryar amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari da ci gaba da firar da ya yi da malam haruna baffa mahmud gare ka to yanzu kukun taso a wannan yanayi na gargajiya na rini ah. wai wannan na zamanin da ya zo kun rungume shi ko kuma a dai ya abin yake eh mun rungume shi sosai da sosai dan gaskiya muna da matasa da yawa da suke wannan aiki na zamani kuma akwai wanda zan haɗa da shi wanda su aikin su ma kenan na zamanin kai da kai da ka'in da na'in aikin su kenan na wannan zamani kai ba kayan na zamanin ne ni ne ma mai sai da wannan chemical din na zamani to amma da yake ka san kowane bangare akwai wanda yake rike da wannan department din saboda bangare bangare ne da mu na farko kaga akwai murna kofa akwai bangaren rini akwai bangaren bugu akwai inda mata suke yin wannan design din a cikin gida ɗauri na dan eh, bara soso sannan akwai ko bangaren rinin zamani yanzu idan na ce akwai eh, ina so in koyi wannan rini da ka yi mana bayani a baya din nan yaya zan yi na koya to na farko idan kana son ka koyi rini sai ka zo ka zauna kusa da mai rini ka yi kwafi abin da yake yi bayan ka kwafi abin da yake yi ka ɗauka ƙwaƙwalwarka sannan sai a fara baka hula hula ta saƙi haka ko hula irin wannan ta kanka sai a fara cewa ka gwada da ita idan har baka sike ta ta koma cikin wannan tukunyar ba to an san cewa za ka iya rina yadi biyu daga yadi biyu za fara ya baka yadi biyar sai yadi goma don shine karshen yadin da ake rina a cikin wannan rami yadi goma to daga nan gudun ka iya rina yadi goma to ka zama to cewar mureni ka zama mureni cikakki um, kamar to kuma tsawon uh, wato wannan lokaci zan iya ɗauka kafin na iya wannan abubuwan da ka lissafa to na farko ana son nutsuwa na biyu ana son ka making attention ya zanto cewa kwakwalwarka da tunaninka ya talaka ne in ka shigo gurin akan wannan sana'a da ka koya na ɗaya ke da na biyu kai saurayi na uku kuma ya zanto cewar ka fara zama kana ana gwada maka yadda ake rinin in a gwada maka wa'annan to insha Allah ba za ka ɗau sati bakwai ba za ka fara nuna hula daga nan kuma daga nuna hula ko sai a fara baka kamar yadda na faɗa ma yadi biyu zuwa kan abin da ya danganci yadi koma. ba ya gaya mana a can su shekarun su ba a neman komai misali a ce ga wani sharaɗi na uban yaro ko kuma matashi da yake so koya ga abin da zai biya ko ga abin da zai bayar ku a wannan shekarun naku da kuke ya tsarin yake eto eh abin da shi ba bai faɗa ma tsawon shekarun bayan ka duba babu matasan sosai sannan kuma duwa ina su akan sana'an nan 'ya'yan gado ne ba 'yan taka haye ba kamar yadda shi ya yi ma bayani to a yanzu ana samun wasu su ko su ce suna so su koyi wannan sana'a idan suka zo suka ce suna so su koyi wannan sana'a kai a matsayin ka nuna da ka spending in time ɗinka ka koya musu wannan sana'a za ka nemi cewar to ya za a yi su riga su ba da wani abu wanda zai dan make zai dan dauke maka ɗawainiyarka ta wannan yanayin da aka koya masa wannan sana'ar wani idan ya zo zai ce sati biyu ke son ya koya zaka ba shi lokaci zaka iya yi masa cost din abin da zai biya ka a wannan sati biyu wani kuma zaka ce to tunda sana'a kake son ka koya na ga yawon da kake a cikin unguwa to zo ka koya ba damuwa wannan is free mm. ana yi mm. wai um, kamar shekara nawa kai yanzu da muke magana da kai kai kana wannan aiki to ni tun daga lokacin da na gama primary school na shiga junior secondary school na fara wannan sana'a shekara nawa kenan yau shekara goma sha takwas kenan to um, yanzu kai ka eh, bayananka sun nuna kamar ka kware sosai da sha'anin rinin nan na gargajiya amma a lokaci guda kuma ana cewa yana samun koma baya saboda dalilai daban-daban wasu na cewa shigowar na zamani wasu na cewa ku 'yan zamanin ne ba kwa rungumasa wasu suna cewa gwamnati ce ta ƙi ta shigo ta ba da yanayin da ta inganta tsari yadda mutane za su runguma wai menene yasa ake samun koma bani a arinin nan na gargajiya musamman a nan kofar bata to alhamdulillah wannan tambayar ka ta zo daidai da faduwa ce ta zo daidai da zama abin da yake janyo durƙushewar sana'ar rini ta gargajiya a murna kofar mata ba wani abu bane illa abu guda uku na farko ita kanta sana'ar tana buƙatar tsaro tana buƙatar tsaro ita kanta sana'ar na ɗaya kenan menene tsaro ya zamto cewar duk abin da yake na gargajiya da tarihi ya zamto cewar ita kanta da kan hukuma zuwa kan manyan mutane waɗanda muke da su wanda suka gaji irin waɗannan sana'o'in su rike su da muhimmanci na farko ka kamar masarauta mu muke samu da masarauta kayayyakin da suke amfani da su bangaren gudanar da harkar mulki to amma yanzu masarauta ta koma amfani da kayan cana ta watsar da na gargajiya kuma wannan abun bakin ciki ne abin Allah wadare ne don ba ma jin daɗi mu ga kamar sarki ko wani hakimi ko dagaci a ce baya yi saka irin rigar da muke yi a murnar kofar mata wanda kuma duk wanda yake neman tarihin sarauta idan ya shigo kano in an yi gidan sarki sai an dawo mana da shi na saboda mu muke haɗa tarihin kano ga baki ɗayansa to amma masarauta yanzu ta riga ta watsar da rini da amfani da kayayyaki masu tarihi irin wanda muke samarwa ana murnar kofar mata wannan ma ya janyo durƙushewa kasuwancin mu abu na biyu kuma abin da ya janyo durƙushewa kasuwancinmu shine baƙin da muke karɓa daga wasu ƙasashe da suke shigowa yanzu saboda matsalolin rashin tsaro sun daina zuwa kuma hanyar da za ka ma kai ka je ka kai musu kayan gwamnati ta tsaurara yadda za ka fita da wannan kayayyakin na farko kamar irin marasa ƙarfi wannan sana'a wadda aka gada iyaye da kakanni wadda ma ita ta fara kawo baki zuwa kasar nan ga baki ɗayan ga ɗayanta to ya kamata a ce gwamnati ta ba da wani special tallafi a kanta menene tallafi na farko ya zanto cewar duk yayin da marini ya yi wannan rinin idan yana da jari misali kamar na naira dubu ɗari biyar ya yi hajjarsa ta naira dubu ɗari biyar gwamnati ta riga ta biya masa kuɗin motar da zai je kai kayan nan da kuɗin hotel ɗin da zai je zauna a can garin ya sai da wannan kayayyakin kuma da rumfar da zai saka wannan kayayyakin a wancan ƙasar ya sai da wannan kayayyakin kamar yadda in China gwamnatin take biya musu duk wasu responsibility nasu su kawai abin da suke bukata a rage zaman banza a rage eh, shaye-shaye a rage rashin aikin yi a can to mu ma ya kamata a ce gwamnati shigo cikin lamarin ya zamto cewa duk abin da muke gudanarwa na hannu kamar yadda shi shugaban kasa ke cewa ya dakatar da important din kayayyaki cikin wannan kasa tamu na abubuwan da ya zanto cewa muke yi to har yanzu fa ba abun takaici abun bakin ciki bai dakatu ba kamar me in ka duba kamar yadda nake faɗa maka cewa 'yan cana har yanzu 'yan cana suna kawo kayayyaki ba daina kawo kayayyaki suka ba kuma sun haɗa kai da wasu mutane ana cin hanci da rashawa game da kawo irin wannan kayayyakin an yi doka a jihar kano cewa a daina shigo da kayayyakin da muke yi na rini musamman daga na gargajiyar ma zuwa na zamanin gaba daya to amma an samu wasu mutane sun haɗa kansu da wasu hukumomi suna kewayewa wajen yan cana suna karba abubuwa suna sawa a jiyunsu na goro mu kuma ana barin mu da wahala wannan abu makin ciki ne ya kamata gwamnati da duba To uh, in kana ganin wannan shi ne yake taimakawa kamar yake kashe muku gwiwa wajen yin aikin kenan eh wannan yana kashe mana gwiwa sannan kuma iya lalata mana gaba kuma yana lalata mana plan ɗinmu da muka riga muka tsara ta inda za mu achievement ɗin wannan sana'a tamu daga nan zuwa wasu shekaru kamar shekara ashirin ran gaba akwai irin targetin ɗin da muke da shi akan sana'ar nan to abun bakin ciki a yanzu ko da kayi wannan plan din kamar yadda bature yake tsara abubuwansa to mu bamu da shi kana farawa sai ko daga can sai a karya ka ana fara karya ka shi shikenan abu ya lalace to abin da muke kira yanzu da gwamnati da hukumomi da kuma kungiyoyi masu zaman kansu ya zamto cewa sana'a musamman wadda take da tarihi sama da shekara 500 a ce akwai ta up to date har yanzu ana yin ta to ya kamata gwamnati san cewa wannan sana'a tana da muhimmanci kuma idan gwamnati ta rike wannan sana'a da muhimmanci ta ba da kulawa a kanta to insha Allah ina tabbatar maka daga nan zuwa 2025 insha Allah jihar Kano ma sai ta daina tunanin bari ta je ta takura 'yan kasuwa su ba ta haraji mu kanmu nan birnin koma za ta iya samar wa jihar Kano haraji sama da naira biliyan ashirin a shekara. Na farko shine muna karɓar baki da kasashen duniya suna shigowa nan gurin wasu suka zo su nuna mana sha'awarsu ta yadda za su zuba hannun jari to ma abin bakin ciki komai ya koma zamani duk abin da zaka riga kai yanzu an tsau an tsaurar abin yayi kuɗi sai a ce sai kana da CAC za a zo a harka da kai corporate eh, affairs to wannan corporate affairs din kudin da ake nema da tsarabe-tsarabe da suke cikin ta yafi karfin mu babu yadda za mu yi sai ka ɗau hayar lauyoyi kamar goma ko biyar za su zo su rubuta ma constitution za su zo su yi ba bayan kuma tun kafin a samu wanda za su zo su rubuta constitution din mu muka ba da gudunmawa da aka gina makarantar da za zo rubuta constitution din a Najeriya to amma abun bakin ciki mun zo mun zama koma baya kuma muna kira a yanzu da gwamnati da yi duba ga irin kasashen da suke sha'awar ba zan manta ba a 2007 eh, shekarar akwai wani kulab a ingila da iso izo isaka hannun jarinsa a wannan murnar kofar mata to amma abin bakin ciki a wannan lokacin wannan gwamnatin ta wannan lokacin ta ki bada kulawa akan wannan jama'a abin da ya samu kenan yanzu sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu mu kawo ƙarshen firar. Yanzu a madadin Malam Haruna Baffa, sakataren ƙungiyar masu rini ta marinar ƙofar mata da ke Kano, da wakilin murar Amurka Malam Mahmud Ibrahim Kwari, ni Salo Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu, ku huta lafiya. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗin ka sha wuya ka sami kuɗin ka tuje ka kashe su ta hanya mai